to je ki zauna mana ki saki jikinki mana nan fa kamar gidanki ne fa baki da matsala me ya faru kuma tun da ne miki alƙawarin waya kin san ai na tsaya tun da muke da ke na taɓa miki alƙawari na saba dan kamuta nan kamuta nan dan kamu da nan kamu da nan hawa fati yanzu me zaki ci sai a kawo miki kok kok zaki sha to shikenan kake da abu kina ji ku dan shiga bargon nan sai in nuna miki wani abu ko wani sirri da zamu yi a cikin bargo kin gane kake damu waya fa zan baki kin ga waya ga ta nan dan ke na siyo ta na ajiye ta a nan kin gane kin ta shigo to ki gani sai in sai in cire sun dina a ci. me ya faru to kawo wayan ta ha kin da muka yi zan baki wa zan ba wayannan dubu hamsin na siye ta kuma dan saboda ke na siya zan ba mu a bismillah ba kauke, je a wake da da a tunanin ki zan baki waya a banza ne to da tunanin ka me za ka yi da ni yanzu fi sabila an ce miki mu zo ɗaki ba ki wa mu zo gaki akan gado kuma sai ki ce wani oke a tunanin ki kawai mana zuwa zan zan dawa ne baki saboda ga ni da a ka ɗau waya ka bani zo ka danne ni daya. Allah rike wayan ka ma bana so ga shi na sha biyu yanzu ya zan yi eh kana ji ba eh. sha girgir ba ma haka muka yi da shi na ce akan cewa mu yi aure <laughs> to ke yanzu kai nake so <laughs> bismillah ke ma da in banda abin ki aji ki ajin wannan da ke a shi aure bai gaji haka ba ba magana aji a cikin aure in dai kasa zai iya caccaka lahiya lala hmm? to ni kin kin raina kokari na ne ban gane kokarin ka ba ki dubi yadda nake mana normal ne fa Na sani ya shi sa nake son ka ai. <laughs> Ki duba hotel din dubu talatin na zo na kama kawai da mahuta yau. Na sani. <laughs> Wallahi tallahi kuwa. <laughs> Na san da cewa kana so na ni ma wallahi ina son ka. Ah, wannan iphone iphone x din nan da ka saya mun promise ne ko promise ne iphone x max pro ka kira mun sunan abu iphone x max pro iphone iphone x max pro eh. to ka saya mun miki civic kowa ka saya mun civic mota eh, gashi nan kuma ga atamfan sallah da kai sallah bayan sallah duk wannan hidima da miki albarka ni ai ban aure ka ba ban ga mutum da zan aura ba a duniyar nan eh <laughs> eh wallahi yanzu yadda muka shigo din nan kin san ba lokaci mm, sai mu cinye lokacin mu a surutai sosai sosai kin san ya kamata a ce ya haka eh ya kake cire riga ban gane ba ban gane kana cire riga ba haba munira ki gane mai ke ba ki gane ba wallumansi ce fa ke aljanu da kake mana ku ji wani rashin kunya da rashin hankali kai bari in gaya maka wani abu suna na uwar lumasi da gaske ne mijin aure na ce nake nema ba na zina ba ba katon da yake danne ni ba katon da zai danne ni kana gani na din nan social media kina kina cewa hawa yadda da ake ma ma'aurata nake magana ba ire iren ku ba ba wanda yake so ya zo ya hau kawai ya zo ya wannan ba ba a fly over ba ba a fly over nake nema ba ba na neman susu yanzu ni duk hidimar da ne miki ki a tunanin ki menene wannan tunani kana so mu yi aure ne a ah, ni in aure nake so mu yi in biya sadaki kawai a daura aure mana amma to me yasa ba za ka je ka biya sadakin din ba me yasa ba za ka je ka biya sadakin din ba kullum sai ka zo mu je hotel mu je wurin ice cream a je a sha ice cream a je a ci boga a je a yi shawarma a je a wannan eh, ina kallo ka da yan mata kai ka dauka kamar ni ma ina nan kamar irin yan matan da kake bi to ni ba kamar irin su nake ba mijin aure nake nema wanda Allah zai bani saboda in yi aure in ci gaba da yin lumansi a gidan ma. ni dan hawa kawai nake tare da ke ni da tunanin cewa za ki ga daga ganin kamar gurar ka ba zai iya yin aiki ba ba na ma fasa ba soyayya ma na fasa ba na yi to sai shaida su to a gwada a gani mana ba za a gwada ba ba za a gwada ba in kana so ka tabbatar mu akan cewa kana da karfi mu wuce gidan mu ka je ka biya sadaki ka je ka biya su daki mai aure haka kawai kana so ka je eh, ka kamore wani uwar lumasi uwar lumasi an ga muku akan cewa uwar lumasi ban da aiki shikenan sai bin mazan mutane ko kuma bin waɗanda don sai ka siya min iPhone Pro Pro Max shikenan ka dauke mun hankali kenan yanzu duk kuɗin da na kashe miki to ban na ban miki mota ban iPhone 11 dina iPhone 11 eh, na ba wa saurayi na ai na tara ku na jera ku ne shi wancan yana gaya muku alamai mai tsanya raina baya ce baya cire rigar shi wato akwai wanda yake so fasunan ni kawai kin dauke ni ni dan iska dan wanda ma zai maka dahirar soyayya na bisa sabilin layi na sakani da Allah an sai ka bashi kyautan promise wanda wanda shi yake so yayi wannan da kai ya Allah ni ko da jaga ne ke mun yanzu Na da jaga ba ko tattasai ne ka ga da maka zama ba ni kasa daki a hannu yanzu na in je in kira su mazaje in kira wannan kawun nawa eh wannan mai mai hula din na jahilin malami in kira jahilin malami in kira kowa da kowa a zo a daura mana in kira su madagwal kai wannan daba ne ni ni ban san haka da kawai wannan sai eh in dai har kana so mu zo a yi abu cikin mutunci ka sadakin sadakinka yanzu to ya za a gashi na ɗaya ba zan bai wallahi kuma ya fara aiki kuma ke ce kike tallan zambar nan a gidajen TV kuma na kafa na yi talla na ce akan ce in baka da aure ka sha oh ni ni ban ji haka shi ba in gudu ni ban ji haka shi na zama haka ne sai an ji maka zo mana zo maka ne kana so kai haka haka haka haka